sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda aka kammala wasannin sojoji na nahiyar Afirka. A ƙarshen mako ne dai aka kammala wasannin sojoji na nahiyar Afirka karo na biyu da tawagogin ƙasashe ashirin suka fafata a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda kuma tawagar 'yan wasan sojoji ta Najeriya ta zamo zakara bayan da ta samu nasarar lashe lambar zinari 114 da azurfa 65 sai kuma tagulla 55 a jumlace kenan ta samu lambobin yabo har 234 Ƙasar Algeria ce ke biya mata a matsayi na biyu da lambar zinari 53 da lambar azurfa 22 sai kuma lambar tagulla 21 a jimlace ita kuma ta samu lambobin yabo 96. Kenya ce ta zo ta uku bayan da ta lashe lambobin yabo 50 ita ma. to koya 'yan wasan da suka wakilci najeriya kuma suka samu nasarar lashe lambar yabo a wannan gasa suka ji sunana usman abdulhamid eh, alhamdulillah na samu yabo a fannin 4x4 relay alhamdulillah ina godiya wa allah maɗaukaki sarki da ya bani kwarin gwiwa da kuma kwace mu da suka sa mu akan hanya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mun gode wa allah ban zo da zuciyar ni ba kawai dai kwarin gwiwa ne na samu a takaice da kuma iyayena da suka ɗora ni akan hanya kullum suna mu fatan alkai pacific philip obstacle a ah, ci gold a ah, ina jin daɗi sunana amina alasan ni wasan taekwondo ne na samu bronze ma alhamdulillah mun gode wa allah da haka ma ta faru but next time insha allah hakan ba zai faru ba muna neman gold medals ne shine abin da muke fata insha allah Wannan nasara dai da Najeriya ta samu ta biyo bayan aiki tukura da 'yan wasa da kuma masu horas da su suka yi kamar yadda ɗaya daga cikin masu horas da 'yan wasan coach Musa Adamu ya shaidawa shirin duniyar wasanni. Alhamdulillah muna cikin farin ciki daga fuska ma za ka san cewa muna cikin farin ciki tunda na ɗaya mun samu medals a athletics bayan ka kuma gaba ɗaya mun zo na farko so muna cikin farin ciki gaba daya da wani irin horo ne kake ganin ya sa har yaran ku na najeriya suka yi fice haka eh damar da aka bamu ne muka soma shirye-shirye kagan kasa in ka soma shirye-shirye tafiya da wuri za za ka kai wajen inda ya kamata shirye-shirye ne ya bamu wannan dama muka muka muka ci gasan inda ya kamata a bangaren 'yan wasan da suka wakilci burkina faso kuwa waɗanda a baya ba a sa ran za su halarci gasar ba mataimakin jagoran tawagar su manjo lewis remy ya ce abin alfahari ne da kuma farin cikin yadda suka kasance a wannan gasa. Uh, Mun gamsu da wannan zinari da muka samu. Wannan gasar wasanni ta baiwa yaranmu damar samun buɗe ido da kuma samun darussa daban-daban na yin wasa da ƙasashe da dama a nahiyar Afirka. mun ji daɗi matuƙa burkina faso ta yi matuƙar murnar shiga wannan gasa na wasannin afirka burkina faso our country is uh, very happy to take part to this event Ita dai wannan gasa an samar da ita ne da zumar ƙara samar da haɗin kai tsakanin sojojin Afirka da baje kolin fasaha da kuma irin ƙwarewar da suke da ita. To ko a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga abin da babban hafsan hafsoshin Najeriya Janar Christopher Musa ke cewa. Da farko za mu ce mun gode Allah. Ah, da farko dukan kuma mun zato cewa ba za mu iya yi ba. Don mun ga yadda ake ba mu da kuɗin yi lokaci kuma kaɗan ne amma kaga yadda abun ya fito mun murna sosai Allah ya taimake mu mutane sun ba mu gudunmuwa mun aiki tare kuma kaga muna da kasashe wajen ashirin da suka shigo suka zo har da Mali Burkina Faso da Libya da mutane suke zato cewa ba za su zo ba to sai da mu ce mun gode kuma za mu ci gaba da yin wannan don yana da kyau matuka muna so mu haɗa kai mu Afirka dukkan mun ka duba Afirka duk mu ɗaya ne amma mun bari bambanci na tsakanin mu abun kuma na damu kuma matsalan da muke da shi a duniya gaba ɗaya duk wani kasa na da nashi matsalan ba Najeriya bane kadai to shine ya kamata muka ga cewa ya kamata mu mu kawo kanmu mu zo mu gane mu gane cewa mu yan uwa ne za mu iya aiki tare me zaka ce ga matasan da sun nuna bajinta kuma Najeriya da ta karɓi bakwanci ita ta zo ta daya haka to mun gode Allah kuma ka san cewa don mun shiri a tsakani da Allah mun shiri ta farko mun yi namu tsakanin mu muka samu masu wasan mu muka zabe su suka shiga camp muka yi shirye-shirye kafin abin ya fara to inda abin Allah ya taimake mu kenan matasan mu a cikin gari su samu abin yi rashin samu abin yi shi yasa yake sa wannan ta'addanci ke ci gaba kuma muna roƙon gwamnonin mu su ma su samu waɗanda waɗannan wasannin na da kyau don an ci gaba da yin ta zai sa matasan su samu abin da zai rike su don kuma Allah ya albarkace mu da masu wasa sosai to duk abin da muke kira kowa ya haɗa kai mu samu yadda za mu samu zaman lafiya a ƙasar mu tsohon shugaban rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya janar Yusuf Tukur Buratai mai Marabus, ya samu halartar wannan taro ya kuma ce abu ne mai kyau shirya irin waɗannan gasa musamman a irin wannan lokaci da nahiyar Afirka ke buƙatar haɗin kai idan aka yi la'akari da ƙalubalen tsaron da take fuskanta. Eh, na farko zan ma shi eh, shugaban hafsan hafsoshin eh, sojojin najeriya gaba daya shi general siji musa da ya ɗauki wannan nauyin kuma ya sa aka yi wannan wasa an gama lami lafiya wato in ka gan wannan wasan tana da muhimmanci sosai domin tana hada kan 'yan afirka musamman ma sojoji to wannan wasa na bana ta zo ne a lokacin da ake neman haɗin kai na 'yan afirka baki daya in ka gan yadda eh, kamar afirka ta yamma kasan eh, mali niger burkina faso sun yi gaba sun bar ecowas kuma in ka gan yadda chaji take nema ta koma zaman kanta wato ta fita a kan wannan mnjtf na tafkin caji to wannan yana neman da gaggawa haɗa kai to wannan wasan eh, ta nuna cewa haɗin kai tana da muhimmanci kuma ya nuna shiri yadda za a ci gaba da tsaro a ƙasar afirka baki daya an dai faro wannan gasa ce a birnin nairobi na ƙasar kenya a shekarar 2002 inda aka samu halartar kasashe 32 da suka fafata a cikinta da wasu kasashe hudu kuma da suka sanya ido sai dai tun daga wancan lokacin ba a sake shirya wannan gasa ba sai a wannan karan da aka gudanar da ita a abuja kawo yanzu dai ba a sanar da inda kuma za a sake gudanar da ita wannan gasa ba oh. Baba no dey, hey, hey, yeah. If you want to fire me, fire me, kadai. we never run away from this army. Mama no dey oh, no dey oh, no dey oh, no dey If you want to fire me, fire make I die. But will never run away from this army. To daga birnin Abuja bari mu yada zango a garin Suleja da ke makwabtaka da shi, inda a nan ma a ƙarshen makon ne dai aka kammala gasar cin kofi na wasannin tuntu wato badminton kenan, wanda ƙungiyar Zuma Badminton Club tare da gamayyar kungiyoyin da ke buga wannan wasa a Najeriya suka shirya domin karama mai martaba sarkin zazzon Suleja Malam Muhammad Awal Ibrahim wanda ya kasance ma ma'abocin son wannan wasa bisa cika shekaru 30 kan karagar sarautar zazzau Suleja. Imran Jibrin ne shugaban gamayyar kungiyoyin masu buga wannan wasa a Najeriya ya kuma yi mana ƙarin haske game da wasan a Najeriya. wato mu ya haɗa najeriya ne ga baki so in aka yi kira sosai wanda ya gaina sha'awan yana so ya je nan wajen ne zai tafi nan wajen amma alal hakika ina gaya maka kusan duka jihohin da suke kasan jihar arewa suna da 'yan wasa a nan wajen sun zo kuma wurin wannan wasa a wannan wasa shine karo na bakwai da ake yi saboda haka abu ne na alfahari abu ne kuma na farin ciki abu ne kuma da yake haɗa kan mutane wuri daya? a yi zumunci sannan haɗa kai a gani za a samu ci gaba daga karshe wani irin wasa ne wannan kungiyar ku ta taɓa bugawa a mataki na ƙasa da ta kafa tarihi da kuma matakin ƙasa da ƙasa ma'ana fita waje zuwa wasu ƙasashe don buga wannan wasa. eh to a wannan kungiyar namu ba ta taɓa zuwa ƙasan waje ba. Akwai dai kamar wasan friendly wato wasan wasa da suka ɗan je da a Ghana. Amma a wannan zamanin na wani mulkin Allah ya yarda akwai Veterans Championship, International Veterans Championship. Za mu tuttuɓe su za mu ga yadda za mu yi mu shiga cikin harkan mu ma mu fara zuwa sannan kamun mu sauka muna fatan cewa in allah ya da mu ma za mu kawo wasan eh, ƙasa da ƙasa mu kawo shi nan ƙasa insha allah da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar sai kuma ismail karatu a misali ke cewa hukunta lafiya